ko daman daga cikin ma abin da ya dinga bunƙasa ta shine siyasa abin da ke cewa siyasa akwai furo da suka wuce a cikin zamuna amma saboda ba su haɗu da siyasa ba sai suka mutu aka daina jinsu amma su shi'a tun da sun haɗu da siyasa kuma siyasa ta shiga da iktisadi wato neman abin duniya da neman shuhura isa take ta ƙara ɗaukaka wato take ta ƙara yaɗuwa wanda asalin abubuwan kamar yadda malamin ya faɗa kuma kamar yadda yake abin nan a saɓani ne wasu suna ganin bayan rasuwa annabi sallallahu bayan fatinsa sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ya zauna madadinsa da kira khalifa shine ya zamanto aliyu bin abi talib su suna ganin akwai haka akwai irin su abu zarar gafari shi kuma dalilinsa iya ganin ko lokacin da ya zo maka wato sayyidina aliyu ne ya fara karbarsa dan adam kuma baka raba shi da sabo kamar irin su salman al-farisi wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin ahlul baiti wannan abin da annabi faɗa musu na ahlul baiti shine ya je zabe gare shi da kuma abbas wanda yake kamar wane gare shi shi na aliyu radiyallahu anhu to wa'annan suna gani kamar shi abbas sa ta fi haduwa saboda su da fatima wato suna bayani ne akan waɗansu abubuwa na hakuna ba ma akan kalifancin ba to wannan an riga same shi riga ya wuce amma abubuwa da suka ta tafiya har lokacin da shi abdullahi bin saba ya zo kuma shi abinda malamai abinda ya kamata ku da lura da shi yahudawa su suka kawwana shi abdullahi bin saba domin ya shigo ya bata addinin musulunci shine farkon asalin abin kuma shine har yanzu ake tafiya kansa daga mutumin saba ne ya tafi kuwa ya tafi iraq ya ta yada abubuwansa bai samu abun nan karbuwa ba ya tafi nan ya tafi basara a ƙarshe ya ƙare a masar ya su kan sai abubakar da umar wani ake tuma shekhain har ya samu ainihin mutane da suka goyi bayansa wanda kuma shi ake sai aliyu ne ya saka shi kuma cewa an kwace musu su suka fi cancanta to amma in yaduwar shi'a ta yadu ta zamanto shi kamar da ke cewa nake kwana ce magana siyasa ce sai bayan yakin nan da aka yi da da sajin sufain yakin da aka yi da sai na ma'awiya bin abi abi abi abi sufyan radiyallahu anhu da kuma shi ali bin abi talib radiyallahu anhu mutane sai wannan shi'atu ali wannan kuma sha'atu ma'awiya sahabbai da yawa sun duk ijima'an ko kuma mafi yawan sahabbai sun yadda cewa shi jina aliyu shi ne akan gaskiya amma kuma waɗansu daga ciki sun ga cewa shi ma ma'awiya da kan gaskiya amma yake fata sun shi da aliyu an zaɓe shi ne ko an mai da shi ya zama khalifa ta hanyar wato ijma'in ahalul halli wal aqd suka ce sun gusu goyi bayansa kuma tsakanin sayyidina usman da sayyidina ali ta juna domin lokacin da wayannan ah, muhammad ah, abdullahi bin saba ya kawo wannan runduna daga masar domin su kokarin ah, ainihin wata kara da suka kawo ma ba ma dalili bane su cire sayyidina usman din wata kara ce da suka kawo lokacin da ya cire musu abdullahi bin abisa ya tura cewa idan an ji abdullahi bin abi da ya kashe wayannan mutane aka ga takarda bayan sun tafi bayan sun kawo kara to wannan dalili ya sanya aka ce takarda marwan bin hakam ne ya rubuta kuma na usman ne ke ganin bai kamata kashe mutum ba tare da amai shari'a ba to amma lokacin da abin ya kai ya gawurta sayyidina ali usman uh, radiyallahu anhu da ya ga abin ya kai gagara ya rubuta sayyidina ali takarda magana ta karshe da hikimomin da ake amfani da ita yake ce masa balagos sailu zuba sai balagos zuba ruwa fa yau ya hau gidan tururuwa a wata ruwaya ku duba da suke cikin kowar na cikin birni ake kamar da ma ne faɗa shi a ta zama mamokon ruwa ya shiga gidan tururuwa ko wata baiwa ce Allah ya mata ko kuma tana akan tudu ne to Allahu alam sai ku taya mu bincike ko kuma a'a a zuba wato tarkon da ake yi wa zaki shi akan tudu ake masa wani rijiya sai a yi tarko a tsoron rama an yi hawa ba to ya rubuta masa cewa fa to ka toho fa ruwa ya kai ga wannan gurin shi kadai ya rubuta shi kadai ya nemi taimakon sa kan wannan kafin ya zo da ma ya riga turo Hassan da Hussein sauran sahabi sun turo an riga an kakata to da aka zo wannan yaƙi aka rabu guda biyu shike na wannan suna ganin ma'awiya iyakan gaskiya a iya bin jinin bayan wanda aka zalunta wannan suna ganin aliyu nake kan gaskiya daga nan shike na ka samu shi'a wannan kuma shi'a daga baya kuma sai aka juya abin suka shi'a to ali muhammad hankali abin yake ta yaduwa ba a lokacin a ka'id ba su shiga ba abin da kowane siyasa wannan ne kamata ya zama khalifa wannan ne bai kamata ya zama to daga baya abubuwa suka zo suka as isma su raji'iyya su mantaqiyya su waye da irin wannan abubuwa na su guda shi da wanda da kamata suna ka'ida su kuma suka zama to yanzu ba abin da shi'a suke so a halin da yake ce waqi'i yanzu shine al-atma at-tawassu wato su samu magoya baya duk wanda suka shiga shi'an nan da su wanda muke gani a baya wallahi da kyakkyawan niyya suka shiga don kyakkyawan addini amma kawai saboda ba mafsali ba dalili ne na goyon bayan neman goyon bayan iran da sauransu su kuma kamar da malam ya faɗa kuma ne ya birge kowa saboda ya zo a kafa daura ta musulunci kuma dukkanin matashi iya so ya ga an kafa shari'ar musulunci ko dukkan musulmi ma ya ga ana hukunci da shari'ar ainihin Allah daga nan mutanen mu suka fada ciki mu ce faɗa musu tun wancan lokaci muka ce a'a daga nan aka koma hankali ake ake fara zagin eh, ainihin Yazid shi aka ce ya kashe usain daga baya aka koma kan ma'awiya da hankali hankali hankali an zo kan dattawan nan guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iktadu bil ladaini min ba'di abubakar wa umar ku yi koyi da abu mutanen nan guda biyu baya na abubakar da umar wanda a ce kamar abubakar kamar umar radiyallahu anhuma a ce wa'annan su ne ake zagi zan kare da wata kisa guda daya wanda ibn hazar al-haisam ya saka a cikin littafin sa al-jawaz al um, uh, uh, uh, jawaz ya ce akwai lokacin da waɗansu 'yan shi'a za su je karbala domin ziyara to a cikin 'yan shi'an nan sai suka suka gidan wani dan shi'a amma shi bawan dan shi'a bai hude sai aka ce me yadda musu hidima da ayyuka na alkhairi da wayannan abubuwan ya kawo musu ruwa ya kawo musu madara ya kawo musu nama da sauransu ba ka taba ka ce ka samu bawa mai kyau ya ce ai mamma bai hude ne a ba nasari ne in bai yes bai hude ne to ya musulunta ba na ya ce ba zai musulunta ba to ku kira shi mu masa wa'azi aka kira shi aka ce wa yake da suna ya kamata ka ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba ahlul bait da sauransu inda kana wannan ayyukan irin na musulmi saboda mu'amala ko ina take tana jan hankali mutum ko da ainihin kafiri yace to ni ina cikin addini ne hudanci kuma ina girmama annabi Musa kuma ina ainihin darajta shi amma ba zai yiwu da a ce zan ga mutum a cikin musa iya zagin babban abokinsa da suka yi tafiya tare suka ɓuya a cikin dutse tare kuma har ya mutu yana yarda da shi wanda kuma aka tabbatar da cewa tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai jina abubakar ba a sace ganin walwalarsa ba kullum ramewa yake hashi ma ya rasu kuma ga ana zagin wannan kuma ga ana zagin matar wanda abokin nan shi ya bashi wannan yasa ya aura in ga ana zagin sa da na ba wannan addini jikin su ya sanye suka sa lallawai na kan bata suke to yan uwa musulmi abin da ake kira a yanzu a shi'a ta zamanto siyasa domin ainihin a jawo mutane a kula a hankali duk wanda zai zage sai jina abubakar ya zage sai jina umar ya zage matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zage sahabban nan ga baki daya ya dawo ainihin ya ce mutum shida ne kawai ba su yi ridda ba wai in nan dattawa kafirai ne nan abin da ake kira da ya fara baya da su duk wata magana da za su kawo a ce abin duk wannan abarta kawai eh, duk wata magana a ce abin abarta kawai wannan dattawa suna nan yau abubuwan ya zo ya ramanto guda biyu shi a makabar sunna to yan uwa jama'a wato abin iya da yawa amma ina fatan Allah subhanahu wataala ya hada mu a lokaci na gaba don mu tattauna irin wannan abun a siyasance assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allah ya saka da alheri yanzu haka Dr. Muhammad bin Usman ya bugo waya yace yana kallo yana ji a cikin garin Zaria yana muku addu'a Allah ya saka da alheri za mu saurari mai taliki na biyu shine karshe babban mu ɗaya daga cikin malamanmu na alusunna sheikh saminu abdulkadir ya sai rediyo wazo biya alhamdulillah ya ba da gudumawa a masallacin juma na alfurkan lura da lokaci domin ba don haka ba damun ba shi fage amma duk da haka muna yi masa addu'a an ba shi minti biyar abubuwan da zai taliki shi ma Allah ba shi nasara kamar yadda ya ba Sheikh Muhammad Abdul Karim Allah ya saka da alheri ko ah, afuwan afuwan afuwan ana gaba da malam afuwan yau أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم da dukkan sahabbansa zaɓaɓɓu masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to wala Allah nima nima dai kamar malamina da ya gabata wajen yin taliki abinda nake nufi shine bayanin nan da malam ya yi gaskiya kamar baya buƙatar ƙara wani bayani a kansa illa dai kawai an gabatar da ni a gaban malam da na yi taliki ba zai yiwu na ce ba zan yi ba ba don komai ba kowa ya san ka'idar sunna kan biyayya a kan sunnar ma'aikin Allah wanda ba a yi ba kuma ba za a yi kamarsa ba har abada to alhamdulillahi bayan Allah duk wanda ya saurari jawabin malam idan da yana da wani kulli ko wata sisa ko wani jirkitar da wani abu na tunaninsa to ya zama an fito masa da abin warihi a sarari wanda zai bata sai ya bata yana sane wanda kuma zai shiryu alhamdulillah malam ya gama bayani abu ɗaya kawai zan ƙara shi ne malam ya mana dogon bayani wajen ƙoƙarin da aka rinƙai na sai an ruguje wannan alƙur'ani wanda yake hannunmu wanda dalili kuwa alƙur'anin nan da yake hannunmu shine alqur'ani tabbatacce da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa manzonsa kuma alqur'ani nan cike yake da yabon waɗannan bayin Allah ko ina ka buɗe Alƙur'ani nan Allah tabaraka wa ta'ala yabansu yake yana kai bayan Allah me abin gwari-gwari in yi taba haushe ko abin gwari-gwari ka yi tunani a halittar ubangiji mun sani Allah bai halicci kamar manzonsa ba ya fi kowa ɗaukaka to yanzu kai tunani tare da ya zaɓe shi ya fi kowa ɗaukaka sai kuma ya zaɓa masa mata wacce bata dace da shi ba sai ya zaɓan masa abokai waɗanda za su zama kamar yadda ake faɗa tun da abin yamin nauyi ni na faɗa a bakina wannan kuskure ne ba ƙarami ba kuma malam mai taliki Allah ya saka masa da alkhairi na ji ya ɗan fito da wani abu da ya kamata mu ƙara haskakuwa a kansa akwai abubuwa da za ka gani haka a cikin ruwaya ruwayat talifatin kuma ingantattu kamar yadda ya ka bayani eh, wani ya ɗan nuna shi da san ransa ne ga wanda ya kamata ya zama khalifan ma'aiki kada wani ya ruɗe ka sahabin annabi yana da wata daraja ta musamman yana da daraja ta musamman sahabin annabi ga malam a zaune suna biya mana a shekara ta takwas bayan hijira ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai sai aka ga a cikin birnin maka afuwan cikin birnin madina yana tara makamai yana tanadi yana gayyatar mayaka madina ta fara cika amma a zahiri manzon Allah bai fito ya gaya kowa inda za a dosa ba saboda a kautar da hankalin makiya to amma tara makamin nan da jibge wannan da ake yi sai ya zamana wani daga cikin sahabban manzon Allah masu girma shi sai yake tunanin yana jin fa manzon Allah maka zai dosa sanadiyar wannan sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga waɗansu mutane a cikin makka wanda yana da wani dalili yanayin lokaci ba zai samu fita wannan dalilin ba a takaice dai ya rubuta wasiƙa zuwa ga waɗansu mutane yana rubuta wasiƙa yana rubuta wasiƙa zuwa ga waɗannan mutane bayan ya rubuta wasiƙar ya nemi wata mata ya ce a wannan lokaci an ce baiwa ce ma ta kabilar bani mutallif sai ya ba ta wannan wasiƙa ya ce nawa zan biya ki ki kai ta makka wane da wane za ki bawa kuma ki ɓoye ta inda duk yadda za a yi bincike ba za a ganta ba wannan mata ta karɓi wasiƙa ta je ta sa aka yi mata kitso mun san gashin larabawa suna da gashi da yawa a cikin gashin sai aka kulle wasiƙar yadda ba wanda zai gane akwai ta sai ta tafi ta yi tafiya an ce ta kai kimanin kwana uku tana tafiya wanda a lokacin daga maka zuwa madina tafiyar kwana takwas ne a daɗin rai in ba samu matsala ba in an samu wata matsala kuma akan samu ƙari ma ta kwana uku tana tafiya allah tabaraka wa ta'ala sai sanar da manzansa gafa abin da ake ciki manzon allah ya tashi sahabbansa masu girma ya tura su suka je suka tare ta sai ga wasiƙa an da ita ana da da wasiƙa sai gashi aka karanta daga sahabin manzon Allah mai girma mai daraja haɗibu ɗan abibal ta'ata zuwa ga wane da wane da wane daga cikin ƙurashawa na ga ma'aikin Allah yana tara makamai a tunanina ba inda zai doso sai gurin kuma ka zai doso aka gama karanta wasiƙa haɗibu ɗan abibal ta'ata yana zaune sauran sabai masu girma suna zaune shikenan daga ƙara karanta wasiƙa nan sai di umar jikinsa sai ɗau bari kawai sai zara takobi tunda kun san shi ba a wargi yana nan sai di umaru wanda manzon Allah ya taɓa sa ya ce umar da da annabi bana da kai Allah zai naɗa don haka ba a yin wargi a gabansa sai zara takobi ya tashi ya ce ya rasu rasulallah kuma duk zafin rai duk fushin umaru ba ya yi sai da izinin annabi an ɓata man rai ya ja a tona asirin manzon Allah amma kuma ba zai iya yi ba sai ya nemi izinin annabi muhammad don haka Allah ya umarta kuma wannan shine abin da ya kamata mai koyi saboda haka ya zara takobi ya rasulallah ban izini in tsinke masa kai ka san me manzon Allah ya ce a ruwaya wacce imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaita manzon Allah sai ya ce alaysa huwa min ahli badar bai je badar ba ne bai je badar ba kai kana yanzu ka zo ka karanta tarihin wani sahabi har ka kafe da wannan tarihin da wani abu da ya faru ka ce za ka yi hujja da shi wajen ka taɓa mutuncinsa ko ka sauke shi kai da kake a yanzu to gashi a gaban ma'aikin Allah wani sahabi ya yi wani abu da ake ganin ba haka ya kamata ya yi ba an tashi za a yi hukunci manzon Allah ya ga ya ce baya cikin ma'abuta badar baya ciki a nan take sai bi umar Allah yarda da shi ya ce eh, yana ciki domin waɗanda suka yakin badar su ɗari uku ne da goma sha uku a ruwayoyi mafi yarin jayi wanda in Allah yadda Allah ya ba mu sa'a dama kuma zan maje gurin malam kan wannan mas'ala din akwai akwai littafi yana nan da aka taba karambanin yinsa wanda ne masa suna yakin badar ujizar musulunci to yawan neman sa da ake da sauransu sai na sake bibiyarsa to a bibiyar tasa da ne wannan karan duk sahabin da ya je badar sai da na kawo shi a cikin littafin ba don komai ba don mu fito da aiki da waɗannan bayin Allah suka yi wanda kafin mu ci gaba da wannan abin da ya faru na haɗu ɗan abir balta a tani kan gaya mana idan ka duba tarihin sabon manzon Allah wallahi wallahi bayin Allah in ka kalli tarihin su sosai wani abin nasu sai ka ga ba za ka sufanta su da sauran mutane ba sai ka ga kamar ba mutane ba ne ba kuma ba wani abu ne ya sa suka samu wannan daraja ba duk duniya waye malami ina su annabi muhammad kai tsaye shine malamin su shine murabbi ya ba su tarbiyya shi ya biya musu ya koya musu addini shi ya sa abin da suka aikata waɗanda muka biyo baya ba za mu iya ba sai dai mu kamanta sai dai umar ya ce iya rasulallah yana cikin waɗanda suka je badar sai manzon Allah ya ce to me ya sanar da kai ranar da aka yi badar Allah ya yi tsinkaye ma'ana ya kalli abuta badar su 313 nan an ce manzon Allah ma da kansa ya fara kirga da ya jera ya gyara sau sai ya bi tun daga kan na ɗaya sai da ya kai kan na ƙarshe da ya ga ɗari uku da sha uku sai ya yi murmushi har shiryarsa mai albarka ta bayyana sai ya ce yawan adadin sahabban ɗaluta kenan waɗanda suka ƙetare ƙorama yayin da za su je su yaƙi jaluta to manzon Allah ya ce sai di umar wa ya sanar da kai cewa Allah ya yi tsinkaye ya kalli ma'abuta badar da ya kalle su sai ya ce musu i'malu ma shi'tin faqad wajabat lakum aljanna Da abin da kuka ga dama a duniya ku aikata aljanna ce dai ta waje ba gare ku wallahi sai kun shige ta to bayin Allah manzon Allah ma yandiku anil hawa ya zo ya ce waɗannan mutane 'yan aljanna ne yanzu wani shaki tantiri ɗan iska da zai ce afuwan kalmar ce ta zo min da haka saboda abin ya taɓa min zuciya afuwan zai zo kuma ya ce ba haka ba akan waɗannan bayan Allah masu daraja ko kuma mai ruwa ya ce manzon Allah cewa ya auka daga fartulakum ko kuma manzon Allah cewa ya Allah ce na gafarta muku don haka sayidi umaru da ya ji wannan hadisin sai ya zauna a gaban manzon Allah sai hawaye ya yi takaicin mai isa ya tashi ya zara takobi akan wanda ya je badar badar badar wanda ya je badar kafiri dubu wata ruwa mata ce har da karin hamsin a kai su ɗari uku da sha uku amma da suka kalla aka kalle su sai suka ce hasbunallahu wa imal wakilu ba su ja da baya ba suka buga aka ci nasara to yanzu bawan Allah waɗanda suka yi wannan aikin wane ne zai zo daga baya da zai kawo wani abu a kan suka na irin wannan abin da suka yi Allah ya tsare mu na san lokaci idan muka cina, bayan Allah abuwa abuwa abuwa ba mu da ba mu da littafi ba mu da littafi sai alkur'ani dukkan magana dukkan hukunci dukkan wani kalubale dukkan rikici ko menene ya same mu cikin alkur'ani za mu je shi yasa Allah ya ce ma faradana fil kitabi min shay'in komai da kake nema yana nan a cikin alkur'ani alkur'ani maganar Allah ne kuma wannan alkur'ani da yake hannun mu rasmi usmani shine tabbataccen qur'ani bari gaya maka ma abu guda ɗaya da za gane shine tabbatacce ko Allah ta wa ta'ala a cikin sa me yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu bawan Allah shekara dubu daya da hudu da ta wuce aka sauka da alkur'ani ka koma tarihi in kai malaman tarihi ne duk abin da yake kan duran ƙasa yake hannun mutum mutum sai da ya samu jirkice-jirkice da canje-canje da murguɗe-murguɗe da juye-juye a cikin wannan zamanin amma yau ga alkur'ani da Allah ya alkawarin zai kare shi tunda shi ne na gasken ne ya kare kayansa har gashi mun zo mun same shi to a cikin alkur'anin nan Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana a cikin suratul tauba ko aya ta ɗari ta wannan sura Allah ya ce wasabiqunal awwaluna mun gane ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان سي الله يشي مي مي الله يشي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم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 yi gagara misali yake cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka tsere suka riga kowa shiga cikin musulunci daga masu hijira mutanen makka waɗanda suka bar mahaifarsu da komai nasu don burin kasar wannan addini wal'ansar da mataimaka mutanen madina waɗanda suka ba da komai nasu kan wannan addinin allah sai ya ce wallazi na taba'uhun bi ihsanin da waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa bayan Allah mun gano wannan gurin duk da ba shi ne mahallin shahidi da ya sa na karanto mana aya ba a zan zo mahallin shahidi amma wannan abun kula ne Allah ya ce masu hijira da mutanen madina farkon waɗanda suka fara bin Muhammadu rasulullah waɗannan bayan Allah masu daraja sai Allah ya ce wallazi na taba'uhun bi ihsanin da waɗanda suka bi bayansu amma da me kyautatawa waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa wasu nake daɗa shiga tunaninmu ko waɗanda suka bi bayansu wallafi na taba'uhum bi isanin kaga da masu hijira da ansaru da duk wanda ya kyautata wajen bin muhajiruna da ansaru sai Allah ya ce musu me sai Allah ya ce radiyallahu anhum bawan Allah ka ji Qur'ani yanzu kai in ka kyautata bin sahabban annabi wallahi Allah ya yarda da kai shi yasa waɗansu malamai suka ce ba sai sahabi zaka ce wa radiyallahu anhu ba a bisa wannan doron aya din akwai mutane da zaka ce mishi radiyallahu anhu saboda Allah shine ya faɗa wanda duk ya kyautata wajen bi ga waɗannan bayin Allah masu daraja waɗannan bayin Allah da duniya ba ta ga su ba ya kyautata to Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su warabu an su ma sun yadda da shi sun yadda da sakamakon da zai bashi wa adda lahum jannatin tajri ta tal anharu Allah ya tanadar musu aljanna waɗanda swimming pool yake karkashin katanga kada ka ji an ce ƙorama ka zaci wani ruwa ne da ake sha ga su nan sun gaya mana ruwa ne da ake shiga ake wanka ƙoramu suna gudana ta karkashin katanga Allah ya ce masu bin waɗannan bayan Allah da kyautatawa idan suka shiga gidajen aljanna masu irin wannan ruwa swimming pool yana biwa ta ƙarƙashin katanga 'yan mata a bakinsa 'yan mata a cikinsa kai faɗan aljanna ya rage naka Allah ya ce khalidi na fiye abadan Allah an kaddara musu da wama zama a ciki har abada bayan Allah ku kula da ayan nan ku kula Allah ya ce waɗanda suka rigaya suka shiga musulunci daga muhajirai da ansaru da waɗanda wawul adafu ne wannan da waɗanda suka yi musu biyayya suka bi su da kyautatawa Allah ya yarda da su sun yarda da shi ga alkawari na gidajen aljanna in sun shiga aljannar alkawari irin na Allah inna Allah la yakhliful mi'ad in sun shiga babu fita ana nan a cikin aljanna Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma to bayin Allah ko wannan ayar muka tsaya ita kadai ko wallahi ta isa ka gane girmama da biyayya ga waɗannan bayin Allah shine mafitar mu zan cika da aya guda ɗaya a shekara ta shida bayan hijira mun sani a wannan shekara aka yi sulhun hudaybiya hudaybiyan nan a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yayi mafarki sun shiga shi da sahabbansa masu girma birnin makka har ma sun shiga ka'aba sun yi dawafi manzon Allah da yawa idan ya zo ya sallah asuba yakan tambayi sahabbansa ko da wanda ya mafarki in kuma shi yayi yakan ba su labari to da aka yi sallah asuba manzon Allah sai ya ba su labari yace nayi mafarki mun shiga birnin makka mun je mun dawafi a ka'aba an ce da yawa daga cikin sahabbai daɗi kuka ya sa su suka rinka a gurin saboda me sun san mafarkin annabi gaskiya ne mafarkin annabi umarni ne tun da manzon Allah ya mafarkin nan za a shiga ka'aba za a yi dawafi to ba sai an shiga soyayya su da wannan alƙibla din mai albarka ta tausasa zukatansu shekara shida ba a basu sun shiga maka ba dan bala'i da musiba irin na makiya addinin da su suka haifar da irin wannan abin da ake zagin bayin Allah ya hana su shiga cikin birnin maka sai suka rika kuka manzon Allah ya shirya aka taho daga madina aka nufo maka da nufin umara masu tarihi suka ce dan manzon Allah ya nuna umara ma za a je ba a yaƙi ba dukiya aka zuba a gaba dabbobi aka sako a gaba ka san ku a ka'ida a al'adar yaƙi ba zai yiwu za ka je yaƙi kuma ka zuba dukiyar ka a gaba ba manzon Allah kuma ya umarnin cewa duk wani makami na yaƙi ka a tafi da shi sai takobi na kare kai shi ma a bar shi a cikin gida ka a zare shi sai buƙatar zare shin ta taso saboda haka aka dungumo sai da aka zo zulhulaifa manzon Allah anan sai ya daura haramansa duk sahabbai suka ɗaura, aka yi ta talbiya daga nan an taho umara maka ana zuwa gefen maka kafir maka suka hana shiga duk yadda za a yi a shiga waɗannan kafirai sai suka hana har abin ya nemi ya zama yan rigima har suka dan cici mutuncin wani bangare na musulmi amma dai manzon Allah ya ce sahabbai su daure su jure bayan Allah nan ɗalibansa abokansa ba su girma ba su mutunci ba mai malami ina su shi kuma ba mai ɗalibai ina sa saboda haka sai manzon Allah ya ga abin zai zama fitina sai ya nemi wani sahabi wanda ake ce mishi Quraishi bin Umayyata al-Khuzai sai ya aike shi da wasiƙa ya ce ga ma taguwa ta hau ka shiga makka ka je ka samu basa fiyani da sauran manyan maka ka ba su takardar nan su karanta su gane cewa ni fa ba yaƙi na zo ba umara na zo yi ziyartar ka'aba na zo su kyale mu mu yi umaran mu mu fice mu ban masu gari wannan bawan Allah Quraishi dan Umayya yana shiga birnin Makka sai kafiran Makka suka tare shi da suka tare shi har sai suka fara sa duka a nan take ma wani da ya gane taguwan nan ta ma'aikin Allah ne kawai sai ya soke ta amma shi dai Quraishu Allah ya taimaka da kwanansa a gaba su kashe shi ba sai ya fito to yana fitowa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya samu saidi Umaru Allah ya kara masa yadda ya gaya masa ya ce zan aike ka kaje dan ka kai wannan sako to kun san Allah ya gaya mana alkur'ani ko ya ce ya gaya manzansa fa shawurhun fil amri ka shawarce su cikin al'amari sun san manzon Allah yana shawarta su a cikin al'amarin da ba a saukar da wahayi a kansa ba ko manzon Allah yana da saukin hali da idan ka ba shi shawara yakan ajiye nasa ma ya dauki naka kamar da hakan ya faru a fada dan haka sai sayyidi Umar ya ce Rasulullahi bana baka shawara ba sai ya ce bani sai ya ce ka san ba da ba kabilar bani adi da yawa a cikin Makka waɗanda zan dan samu kariya da su in isar da aikenka shi ba ta ransa yake ba aiken annabi ya je inda annabi yake so bana nuna maka wani wanda yake da dangi da yawa kuma dangin za su yi kwarjinin da za su ba shi kariya sai manzon Allah ya ce wane ne sai ce Uthman dan Affana kai tsaye sai manzon Allah ya dauki shawara ya Uthman zo yana zuwa ga wannan wasikar maza kai mutanen maka kai musu bayani ba yaƙi na zo ba ga abin da ya kawo ni sai di Usmanu sai tashi ya shiga birnin maka yana shiga akwai ɗaiɗaikun sahabbai da suka nan nemi izini wani sai zagayo wuce ya rasulallah ka san babata ta tsufa da yawa ta daɗe tana rashin lafiya Tunda muka yi hijira muka zaɓi Allah da ma'aikin Allah ba kuma ganin ta ba yau gashi na zo kusa da maka na ji ƙanshinta na ji wani abu a raina game da ita ya rasulallah ai min izini jin ɗan ga mahaifiyar nan ta sai a yi masa izini sai ya ce amma ya yi da lura ya yi da kafa kafa wato ya aiki da lura kenan sannan sai ya guziri mafi alkhairi saboda haka irin waɗannan masu neman uzuri sai da aka samu mutum tara ko goma duk sun nemi irin wannan izini sun shiga birnin maka sai ya zamana akwai saidi usmani dan abuna da sauran waɗannan sahabai a cikin maka to lokacin da saidi usmani ya shiga da sauran sahabban nan ashe gwamnatin maka ta lokacin ta zuba tsaro tunda ta ji manzon Allah ya matso kusa da maka ta zuba tsaro duk musulman da ya shiga shi kama shake da aka kakka masu to bayan kama su akwai wani bawan Allah wanda ake ce masa abbana bin sa'id bin amir sai ya je ya samu manyan ƙurashawan maka sai ya ce uthman dan affana yana cikin makotakata, ma'ana ni ne garan todinsa na tsaya markar wanda ya taba shi sanadiyar wannan sai ko ba a taba sayyidi usman ba kaga anan zaka gane sayyidi umar waliyin Allah ne Allah ya haska masa domin manzon Allah yana cewa ittaqu firasatul mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi ko ya hango wani abu da idan aka aikata za a samu dacewa kuma kaga da aka aikata Allah ya gazgata zato da tunanin saidi Umaru wannan bawan Allah sai ba saidi Usmanu kariya saidi Usmanu ya je kai sakon mutanen Makka to wajen tattaunawa da yadda za a yi sai samu jinkiri bai fito ba labari sai ya dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an kashe saidi Usmanu da musulmin da suka shiga Makka tare da shi Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ma sai kira sahabbansa masu girma ya ce kun ji abin da ya faru ana jita-jita an kashe min sai di Uthmani da sauran waɗanda suka shiga cikin maka me kuke gani suka ce ya rasulallah al'amur ilaik ifa alma badalaka ai al'amarin gurin ka yake mu ba mu da ta cewa sai abin da kai manzo Allah ya ce sai manzo Allah ya ce to ina ganin in har kisan saidi Uthman da sauran musulmin da suke tare da shi ya tabbata to ba zan koma Madina ba duk da ban fito da shirin yaƙi ba yaƙi zan faɗa maka da shi sai na nemi fansar jinin usmanu ko kuma dillan mai kare a nan wanda duk yadda wanda yadda ya zo mana mubaya'a musulmi wata ruwaya aka ce 1300 wata ruwaya aka ce 1400 suka yi layi a ƙarƙashin wannan bishiya da Allah ya ba mu labarin ta cikin suratul fatahi wanda sayyidi umarin shi yasa aka cire ta saboda mutane har sun fara mata dawafi tun zamanin sayyidi umaru za a mai da ita wani karamin gunki sai yasa aka cire ta saboda haka a wannan lokaci duk mutanen nan suka zo suka yi mubaya'a kowa ya zo ya kama hannun ma'aikin Allah ya ɗora ya riƙe sai ya ce na yi maka mubaya'a ya rasulallahi na yi wa Allah alkawari ba gudu ba ja da baya sai mun ɗauki fansar jinin ‘yan uwanmu ya rasulallahi kai ne shaida manzon Allah sai ce Allah ya karɓi bai'arka duk sai da suka ƙara bai'a a nan ma aka wani abin tausayi mai ban sha'awa manzon Allah ya to da matarsa mai girma uwan mumine na ummu salama sai ta zo ta samu manzon Allah ta ce ya rasulallah yadda maza suka yi maka mubaya'a suka samu falala na yi ma mubaya mu ma mata mu ma muna son mu ma mai maka wannan mubaya manzo Allah ya ce aka kwarya da ruwa a ciki domin shi ba hannu da matar kowa aka kawo ruwa da kwarya da ruwa a ciki ya tsoma hannunsa mai albarka ya tsame da ya tsame ya sa aka ajiye kwarya a wani kwari ya ce duk matar da ta yadda ta yi mu baya ita ma za ta iya rasa ranta kan sai di usman ta tsoma hannunta to yanzu bayan Allah kafin karanto mana aya da Allah ya magana akan waɗannan yanzu ko wannan ba aya manzon Allah ya shirya yaƙi kan Usmani shi kadai ka hango abun shi kadai kan shi manzon Allah ya shirya yaƙi wane ne kuma wane ne kuma wanda daga baya zai zo bayan manzon da mayan ɗigo anil hawa eh bayan Allah suka zo suka yi mubaya to suna yin mubaya'an nan a cikin suratul fatai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana zancen don har a kai alkiyama muna zancen su dai Uthmanu kuma ko yanzu ka karanta zancen ma da harafi ɗaya lada goma Allah baraka wa ta'ala sai ya ce innal ladzina dole kadar radiyallahu لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا الله أكبر Allah Ta tabaraka ta'ala ya ce laqad radiyallahu lallai haƙiƙa ga malam suna zaune dai suna gaya mana wannan lami din ta taukidi ce da taƙiƙi laqad radiyallahu lallai haƙiƙa Allah ya yarda anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai bayan Allah Allah ya yarda da mu'minai suwa ake nufi a nan kenan ai ayar za ta faɗa Allah ya ce izi bayi unaka to kai kayan na mubayar to ko kai mumini ne ba da kai yake ba wannan ayar tukunna alayhi salamu kadhalik Allah ya ce izi bayi unaka yayin da suke maka mubaya'a ya rasulullah ta ta shajarat a karkashin bishiya karkashin bishiyar manzon Allah ya zauna waɗanda suka yi ma wannan a karkashin bishiya fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake cikin zukatansu dan Allah bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala shine alimul gaibi wa shahadati yaya Allah da ya san abin da yake cikin zukatan waɗannan bayan Allah kuma ya gaya mana alkhairi ne yanzu kuma daga baya za a ƙirƙiri wani abu da za a ce wai ba alkhairi ne a cikin zukatan waɗannan mutane ba wannan halaka ne alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya sokan musu da nutsuwa shi yasa wani malami ina karanta tafsirin sa yake cewa shi a duniya ma in ka ce su wane ne nutsatsu babu kokonto babu sabani ba ta baba sai ce masa habban annabi sai ce in ba su ba duk wanda ya biyo bayan su a iya kokonto domin su aya alkur'ani ta ce Allah ya saukar musu da nutsuwa su ne nutsatsu masu nutsuwa fa anzala sakinata alaihim Allah ya saukar musu da nutsuwa wa asabahum fatahan qariban kuma Allah ya sakanta musu da buɗe cin nasara makusanci shi ne mai fatahu makata da aka yi ga kuma zamanin saidi umaru Allah ya ba musulmi buɗi a shekara goma da wata shida da kwana hudu da saidi umar yana jagorancin al'ummar musulmi babu inda musulunci bai je ba a duniya daga madina ake tura dakaru su tafi rum kuma su kama rum a tura misira nan afirka sun hauro kuma su kama misira duk inda aka je a kama saidi umar yana nan daga madina Allah yi wannan budin yake wannan aikin kaga duk wannan albishir ya shafi hannan to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaya mana cewa wa maghanima kathiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu azizan hakima akwai ganimomi ma masu yawa da za su karbo su kuma tarihi duk ya tabbatar da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance buwa ya ne mai girma kai a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala cewa innal ladhina onaka. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما a lokacin da aka zo ake wannan mubaya manzon Allah yana karkashin bishiya sahabbai sun yi layi kowa yana zuwa yana wannan alkawarin to a wannan lokaci annabinmu mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jagoran mu wanda binsa shine tikitin aljanna karewa ma dai ta hanyar bin sa ne ake cika hadafin zuwa duniya domin Allah ya kama duniya dan mu bauta masa kuma sai sako manzon sa ya zama shine sample na bauta din to manzon Allah yana cikin karɓar wannan mubaya'a an ce ya yi murmushi da fuskar sa albarka wanda wannan murmushin da ya yi a nan waɗansu daga cikin sahabbai da manzon Allah ya faɗa abin da zai faɗa da suka koma gefe cewa suka yi sai di Usman bai mutu ba ba kashe shi ba domin manzon Allah da ya murmushi sai ɗauko hannunsa na dama sai ya ce ya Allah wannan hannun Uthman ne wannan hannun na wani Uthman ne zan yi masa a ma'ana zan wa Uthman mu a a maimakon sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗora akan ɗaya hannun nasa to a nan waɗansu daga cikin sahabbai suka ce sayyidi usman bai mutu ba domin wanda ya kiraye shi yake mubaya'a wanda ya mutu baya mubaya'a to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce innal ladzina yubayi'unaka lalle waɗanda suke maka mubaya'a suke sai da ransu domin kalmar eh, mubaya'a ta taso ne daga bai'u ga dai masu abin nan a zaune ta taso daga bai'u asalin shine kalma din dan haka waɗanda suke maka mubaya'a ma'ana suke sai da ransu ga Allah da manzon Allah inna ma yubayi'una Allah lallai Allah suke wa mubaya'a yadullahi hannun iko na Allah fauka idihim yana nan akan hannunsu lokacin da suke ɗora hannayensu akan na manzon Allah kai babu mai ɗaukaka yi waɗannan bayin Allah ya ba su tsarki ya gaya mana tsarkakakku ne don haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye haƙƙinsu littattafan nan da malam ya zo mana da su ya karanta mana yana da kyau lallai a nema nema na ji wani daga ciki zan je in nema e a ai komai da dalili ake da hujja ko ba haka ba wani abin sai da fito maka a sarari ka gane dan yadda malam ya tafi da abin ya burge ni kwarai da gaske Allah ya saka masa da alheri idan ka je ka sisi waɗannan littattafai ga su dai kana kallon su ga nan a gaban malam kana neme su ka shiga ka nutsa kai bincike abin da kaga baka gane ba fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna ka gane gaskiya kar ka zo duniya ka bari a karkatar da kai ka hau kan tafarkin jahannama domin babu babu taɓewa irin ɗan adam ya zo duniya ya kare a ce ran alkiyama ya tafi jahannama to Allah ya tsare mu malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe ka tare da yan uwanka dukkan sauran malamanmu da suke ta bakin kokari Allah ya saka musu da alkhairi wannan kungiya da ta shirya mana wannan taro mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi malam Ibrahim Buba Jada yayi bakin kokari dan yau in kun ga da rinka min waya yana tuni kuma bai sani ba tun ta na farka da azubahi wallahi taron nan yake raina to amma yi tunin tuni Allah ya saka masa da alkhairi ana ramma kuwa da ya ja mana aya za ku ji mamu yanzu kul fm mun mai da shi shine malamin wazo biya da kul fm domin za ku ji kusan kullun asubahi da duk kun juma'a muna saka karatunsa dan za ku ji an fara sa wani karatu ma waɗansu 'yan lokuta da suka wuce to waɗansu dalilai ni na doka na ce ka a kuma sawa nan malam shi za a saka saboda jin yadda Allah ya hore abin ka san ka tambayi abu gurin masu shi to Allah ya saka musu da alkhairi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin Allah ya saka da alheri wanda bai da alwala ya je ya yi wala amma ina tunatar da mu gobe shine karshen goron sallah insha Allah za a yi shi a masallacin juma'a tal'udu gadon kaya topic da ake cewa da turanci bin magabata a cikin shari'ar musulunci sannan wani ya ce ba mu ce ranar da malam ya faɗa a nan ba yau 19 ga eh, ishirin ga watan ah, zulhaj ko? Oh, oktoba da yawa oktoba na bi isa alayhi salam shekara 2013 wanda ya daidai yau sha biyar ga watan zulhaj hijira bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara 1434 wanda ana an yi shi a nan masallacin juma'a na sahaba kundila wanda dr sheikh Muhammad bin Usman Allah ya ƙara albarka a rayuwa Allah ya biya bukatan bawan Allah nan ku yi haƙuri imamu wannan masallaci Sheikh eh, Sheikh Isa Imam shi zai zo madadin Dr. Usman bin eh, Muhammad bin Usman zai eh, jawabi na godiya na minti ɗaya sannan mu yi sallah. Assalamu alaikum warahmatullahi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ɗan uwa waɗannan malamai bayanai da suka yi ba magana cewa godiya wai za mu musu ba mu waɗanda muke jami'an masallaci ba fatan mu Allah ya gode musu ya fi mu yaba musu abun da muke musu fata kenan Allah fi mu gode wa fi mu yaba musu amma ni ina ba su shawara daya wanda shawarwarin nan ya dangance mu dukkanin ya shafe mu maganan yan shi'a da aka yi mana ba abin mu dinka kabar bari bane ba kawai za mu sa wannan ne a zuciyar mu mm. cewa mutane ne masu hatsari wallahi yanda kuka ga sakkwato an fa ai musu to in ba irin wannan aka samu ba Allah ya taimake mu da waɗanda za su tsaya ba akai waɗanda idan suka ƙarfi wallahi bin malaman za su ta suna ɗauki ɗaya bayan ɗaya suna kashe su kamar yadda suka fara yi a Sokoto saboda haka abin da ya kamata mu yi mu kokata mu sa wannan a zukatanmu mu rinka neman yanda muka ga ƙungiyar izala ta ƙasa ta yi baki ɗaya cewa 'yan agajin da suke da suka yi lissafa su kowane wata ga abin da za su bada mu wannan zuciya mana kano kuma mm. a ce muna da yawan jama'a ba mu da wannan dama shi mu roƙi kuɗi a wasu wurare a ba mu aiki a'a wa'annan abubuwan kowane masallaci kowane majalisi a nemi cewa duk wata za ka iya bada naira ɗari ni zan bada naira ɗari wannan zai bada naira ɗari wannan ma zai bada naira ɗari a gani nawa za a tara duk abin da taimakon da suke ɗauka suke shiga ƙauyuka suke cutar da 'yan uwanmu ƙauyawa suke ba su kuɗaɗe suna jari ne na dubu goma ko dubu ishirin a ba su su zo suna sadda yan kwayakwayi da sauransu abubuwa suna shigowa cikin gari na lantarki da wannan suke samun kuɗin da suke ajiye malaman su yi wasu abubuwa in ma aka tura su aka ce su je suna da yan kundin bala in ba ku sani ba ku sani wallahi suna nan suna training din su yan kundin bala ne idan suka ga malami ya dame suna iya tura su ya suka shi su ban mu da cewa saboda yanzu an tura mana boko haram mu rinka cewa yan boko haram ne kadai ba su bane yan shi'a sun fi su hatsari in za ku gane yan uwa ku gane su ba sa yi akan kafirai ko da kowa yan uwanka musulmi kuma malamai masu amfani daga cikin suke kashewa saboda haka ku kokarta samari wannan eh, ihu da abubuwa da ake a sa aqida na gaskiya a zuciya wanda yake wannan kuɗin idan an ce ka zo ka karbi form ka cike ka yi alkawari wa Allah cewa za ka ba da wannan kuɗi in wata ta duk abin da kake za ka wannan kuɗi haka suke yi saboda haka ku kokarta da wannan tallan da suke suke ba da kuɗi suna nan cikin mu nan ba ku sani ba saboda haka ba za ka ji tsoron faɗin gaskiya ba duk inda ta kama shawara ne nake ba malamai ku zauna ku yi kokari ku haɗa kan jama'a ku fito da wannan dubarun ku sa kowane masallaci kowane majalisi a yi haka tunda aƙidan nan guda ɗaya ne duk wannan saban da ake samu an san dai abin da malamai faɗa ne baya ya ce abubuwan da kan dai saɓani ne ake samu amma ba kan aƙida ba to mu kokata don allah mu dawo da wannan yan uwa mu yi ma musulunci jihadi godiya allah ya gode allah kuma zai gode mana allah zai saka mana saboda haka muna fatan Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirci Allah ya wargaza duk masu mugun nufi Allah ya tsayar da malamanmu akan digadigai na kwarai ya kafa digadigansu akan tafarki na kwarai Allah kuma ya kawar da bambance-bambance da ke tsakaninsu wasu salatu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam